Assalamu alaikum. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi wajen gyara matsalar in ya zamana cewa network ɗinka yana baka matsala. Misali a ce network ɗinka musamman 3G ne ko 4G ko kuma H+ yake nuna ma to amma sai ka karamin message musamman irin na WhatsApp ko makamancin WhatsApp yana yi ma wahala wajen turawa ko kuma karɓar wannan saƙon. So matsala ce kuma ta network ta fi kawo irin wannan matsalar. To akwai hanyoyi da yawa da ake bi wajen gyara wannan matsalar. idan ka tabbatar na farko cewa wayarka network ka da baya baka matsala irin wadda yake baka a daidai wannan lokaci to kun ga kenan wannan ya zama matsala sannan na biyu idan ya zama na cewa network ɗin wayarka ko kuma data ta wayarka ba ƙarewa ta ba don in data ta je ƙarshe ma gab da ƙarewa tana yin irin wannan matsalar kaga network yana ta bada matsala message ya gagare ka karɓa shine mafi mafi sauƙin nauyi kenan ko kuma na uku ya zamana cewa inda kake yin amfani da wayar ina nufin kamar mahallin da kake amfani da wayar kana yi ne a wani guri wanda yake bai da matsalar network ko kuma idan kamar misali a ɗaki ne zaka ga yawanci ana iya samun matsala ta network amma idan a waje ne kana a to zaka ga yawanci matsalar network da sauki ake samunta to idan duk ba ɗaya ne daga cikin waɗannan kake fuskanta ba to lallai matsala ce ta network na wayar taka kuma idan ya zamana cewa a da ba wannan matsalar yake baka ba tashi ɗaya kaga yana baka to wannan hanya ce mai sauƙi muka kawo ma wadda kawai setting ne na wayarka wanda zaka shiga ka gyara shi kuma insha Allah wannan matsalar zaka rabu da ita amma kafin mu je ga nuna muku wannan bidiyon muna roƙon ku danna mana alamar jan rubutun nan wato subscribe kuma ku danna ƙararrawan nan sai ku zaɓi all sai mu je ga bidiyon namu abu na farko da za ku sai ku shiga cikin setting na wayar taku bayan kun shiga cikin setin sai ku je daga can ƙasa wajen da aka rubuta system sai ku shiga idan kuka shiga system za ku ga guri da aka rubuta set option sai ku shiga kuna shiga again dai za ku kuma ganin inda aka rubuta set wifi mobile and bluetooth kuna shiga cikinsa za ku ga ya nuna muku this will reset all network settings including wifi mobile data bluetooth waɗannan abu ukun shine yawanci wanda aka fi samun matsala da su to duk wannan resetting din da za ka yi zai ba da damar matsalar da take damun su ma wani guri ka shiga a wayarka wanda baka sani ba yake baka wannan matsalar duk zai saita ma su i zamana sun dawo normal aikin su kamar yadda a da wayarka take abu na ƙasa kuma za ku ga mtn ng da shi nake amfani amma kamar yanzu idan na taɓa shi za ku ga ya nuna min MTN guda biyu to MTN guda biyu ne nake amfani da su layuka na guda biyu ne kenan idan ba da MTN gaba ɗaya kake amfani ba sai ka zaɓi shi wannan layin da yake baka wannan matsalar anan da ka zaɓa daga ƙasa gashi nan sai ka danna reset setting kana taɓa reset setting zai nuna ma inda zaka ka sa in fingerprint kake amfani da shi in kuma pin ne kake amfani da shi to sai ka sa kana sawa to zai kuma nuno magu kamar haka reset setting kana tabar set setting zai nuna ma police wait da ya gama zai nuna ma network setting have been reset wannan shine abin da kawai za ka yi duk wani matsala da wayarka take baka musamman na wannan abokun network ko wifi naka wanda duk kusan abu ɗaya ne mobile data da wifi da kuma bluetooth naka duk za su gyaru daga sannan ka gama da wannan matsalar wannan shine karshen bidiyon namu muna roƙon ku danna mana alamar subscribe kuma ku danna like sai mun haɗa bidiyo na gaba mu gode